الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حقه وتركنا على محجة بيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هادي اللهم صل اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya nuna mana yau biyar ga watan Ramadan na annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya zo daidai da goma ga watan biyar dubu da goma sha tara kalanda na Grigori don ci gaba da tafsirin mu a cikin wannan sura mai albarka surar Yunus muna roƙon Allah madaukaki ya gafarta mana kurakuran muna roƙon sa inda muka dace ba mu da yau insha Allah za mu tashi akan aya ta 28 Allah tabaraka wata'ala yace wa yawma nahshuruhum wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lilladheena ashraku thumma naqulu lilladheena ashraku makanakum antum وشركاءكم فزينا بينهم وقال شركاءهم ما كنتم إيانا تعبدون نعم الله تبارك وتعالى يقول ويوم نحشرهم جميعا yaqulu ta'ala wa yawma nahshuruhum ranar da zamu tara su jami'an gaba ɗayan su suwa ai ahlul ard ƙasa gaba ɗaya kulluhum dukkan su min jinnin daga aljanu da mutane wa barhum wa fajir mutumin mafajiri wannan rana Allah tabaraka ta'ala zai tara mu gaba ɗaya mutanen kirki da waɗanda ba na kirki ba aljanu da ma ɗan adam kenan ba wanda aka bari a duniya don haka Allah tabaraka wa hada ya ce wa asharnahum وحشرناهم فلم نغادر منهم da وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا نعم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa sharrahu za mu tara wato mutane duniya gaba ɗayansu falam nubadir minhum ahada babu wani ɗaya wanda zai kan ba zai je ba ko zai gagaye Allah ko Allah bai da iko akan tara shi wato a wancan a mahashar inda za mu je mu haɗu a wurin Allah kamar yadda malamai suka ce inda za a haɗu ana kiran wurin arkul mahshar dan haka Allah madaukaki zai tara mu gaba ɗaya a wannan wuri to idan Allah ya tara mu wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina ashraku magana sai koma ga waɗanda suka hada Allah da wani wurin bauta mana naqulu sai mu ce wa lil ladzina ashraku waɗanda suka hada Allah da wani abu da suka yi shirka ai ilzamu antum wa hum makanan muayyanan ku ku tsaya a wannan wurin ku lisanci wannan wurin haka Allah zai gaya musu ku ku tsaya daidai wannan wurin da ku tsaya kada kowa ya wuce zufi fihi an maqamil mu'minina saboda ku da matsayin muminai da kuma inda muminai suka tsaya don babu yadda za a yi mushrikai da muminai duka su haɗu a wuri daya to Allah da kani zai ce sun mana ƙulu ne na ashiraku abinda zai gaya musu waɗanda suka hada Allah da wani abu to ku zinci inda kuke a inda kuka tsaya nan ne to ku tsaya a wurin ba ku da wani wani zuwa daban sannan kuma kada ko kuma ku rabu wato abin nan dan ku rabu da ko ku rabe kanku da mu'minin inda suka tsaya an gane nasi na alkur'ani ya gaya mana a cikin wato suratu yasin wamta su da yawon ayyuhal mujrimun wamta su da al-mujrimu na'am alam ahadi ilaykum ya bani adama ta'budu ash ويوم تقوم الساعة يوم إذن يتفرقون ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون نعم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون نعم الله تبارك وتعالى يتي وامتازوا اليوم أيها المتقون ko mujrimai kafirai to ku rabe kanku yau ma'ana su raba kansu da muminai ba za su rabu da muminai ba babu yadda za a yi wanda ya imani ya zama ɗaya da kafiri a kaman kana muminan kaman kana fasikan yanzu mumini da fasiki kafiri za su zama ɗaya layastar za su zama ɗaya ba ba yadda za a yi kuma inda za su tsaya matsayinsu ranar tashin alkiyama ya zama ɗaya da haka shine Allah zai ce musu wanta su yau mu ayyuhal ba Allah ya yi haka don ya zalunce su ba ne ba Alama ahad ilaikum ya bani adama Allah ta abu shaytan shin ba Allah bai gaya muku ba bakwai alkawari da Allah cewa karku wato ba Allah ya kunyi alkawari Allah ya gaya muku akan cewa ku bauta ma wato shaitan karku bi shaitan Allah bai gaya muku haka ba Allah ya riga da ya gaya mana shedan ba wanda za mu bauta ma bane ba shedan ba wanda yake son ka bane ba shi shedan kira ma yake dan ya ga ka zama dan wuta dan ya ga ka zama dan wuta shine alqur'ani yace yadda shedan ya mu to haka mu ma za mu rike shi mu kishi tunda Allah madaukaki ya riga da ya gaya mana ya gaya wa kakanmu annabi Adam alaihi salam idan kuka dawo duniya da kai da shedan to shashin ku wato za su ki shashi ba soyayya za ku zo su yi tsakanin ku ba shi shaidan ku ba haka kuma har abada ba za ku so shaidan ba don haka Allah madaukaki sai ya gwada mana akan cewa shaidan makiyi ne a gare ku inna shaytana lakum aduwwun inna shaytana lakum aduwwun Na’am, Allah ya ce, Inna shaifana lallai kusan shaifan dinnan lagun adubo, maƙiyi ne a gare ba wanda ya mutum irin shaifan. Inna shaifana lagun adubon fatafi aduwa, da ka kuma burke shi maƙiyi, saboda mai, inna ma yadda ku hisbahu liya kunu min ashabi sarai. shi shaidan yana kiran tawagansa jama'ansa don su kasance yan wuta su shiga sa'ira to wanda duk zai kira ka ya halakar da kai wannan makiyin ka ne da ka kai ma ba za ka so shi ba wanda zai so ka halaka wannan baya son ka Da haka shine Allah tabaraka wataala ce mana alam ahad wa tazuyum ayyuhal mujrimun alam ahad ilaykum ya bani adam Allah ta hu shaytan Allah ya gaya mana wannan mutane sai suka dawo suna bauta ma shedan bauta ma shedan ba sai kai sujada ba ko ka masa rukuni ko ne abu makamanci ka sannan a ce ka bauta masa shedan ya kira mutum ya je ya aikata wani sako Ko wannan ya amsa kiran shedan ya amsa kiran shedan da haka shi yasa shedan ranar tashin alkiyama shi zai shi ma zai zama dan ƙwarya ƙwaryan loyan kansa yadda zai da kansa laifin duka ya bar makafirai laifin haka ɗan zai faɗa ranar tashin alkiyama kamar yadda nasi na alkur'ani ya gaya mana Allah Ta tabaraka wata ala ya mana idan aka gama hukunci ko وقال الشيطان لما قضي الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم وما كان shedan zai yi ranar tashi tashin kiyama duk wanda aka ce masa ka bar saba wa Allah ka bar ka tsaye ce a ne. ai shedan ne ya sa shi shine wani malami yake cewa shedan ya taɓa zuwa kofanka ya ce assalamu alaikum duk Allah a gaya maka shedan ya zo yana son ganin ka akwai wanda shedan ya taɓa masa haka babu to idan kana cewa shi ya ɓadda kai wa kana shekaru lamma lokacin da aka hukunta al'amari duka muna gaban Allah ga shaytan zai yi magana ga kuma maganan da ya yayi inna wa'ada kun wa'adal haqq Shaidan da kansa ba ya yace inna wa'ada kun wa'adal haqq Allah ya muku alƙawari kuma alƙawarin gaskiya Shaidan kansa ashe ya san Allah baya alkawari ya saba kuma ya san Allah baya alkawari in ba kan gaskiya ba ya san wannan sannan Allah baya saba sa inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi sai ya ce shi kuma ya ya musu wa'adtukum go sannan na muku alkawari na ne kuma sai me fa sannan sai bayan na muku alkawari sai na me sai na saba ko kuma sai suka suka saba kan wato abin da na kira ku sai kuka bar abin da kuke kai da alkhairi sai kuka dawo sai kuka dawo sai ce menene to kun ga inda shaitan ne bi take amma kana li alaikum min sultani ni ba banda iko akan ku banda authority akan ku har in ɓadda ku na, in kai ku inda kuka kai a'a ba ni da wannan to haka kuma nasi ya gaya mana kamun mu karasa ayan irin waɗanda she ke da dama a kansu da irin waɗanda ba yi da dama a kansu su muminai ba yi da iko ba yi da ta cewa a kansu amma waɗanda suka ci al'amarin su zuwa ga shaitan to shaitan yana da ta cewa ko za ka yi nuna إنما سلطانه على الذين ولونه والذين هم به مشركون إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا إنه ليس له سلطان على ce wa man kana li alaikum min sultani ba ni da iko a gare ku innahu laysa lahu sultani, shedan bai da sulta bai da iko alal ladina amanu ga waɗanda suka yi imani shedan bai da ƙarfin da zai fada su wane shi bai sai taba ba to amma innama sultanuhu alal ladina yatawallawnahu shaitan yana da iko har yanzu kun ga a can a alkiyama wa kala shaitan ayan da muke magana ya yace wa ma kana ni alaikum min sultani to gashi nan kuma yana fayyace mana innama sultanuhu ala allazina yatawallawnahu shaitan yana da iko yana da ta cewa ga waɗanda suka ta al'amarin su zuwa gare shi Allah ya ce karkai sai ka je kai ai ka bude ma shaitan Allah ya ce karkaje kusa da kaza ka kusa da abinda Allah ya ce karkaje je ka ma shaitan da haka innama sultanuhu ala allazina yatawallawnahu to kun ga a can da ma kana ni alaikum min sultani illa an da'awtukum fastajabtum ni kawai kiran ku nayi kiran ku nayi sannan kuka amsa mini bai bai tilasta ku ba ni na kira ku kuka amsa mini mu kuma Allah ya gaya mana waɗanda idan suka kira mu to dole mu amsa musu waɗanda idan muka amsa kiransu za mu samu rayuwa mai kyau za mu shiga aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ya kira muminai su ansa kiran Allah su ansa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam واعلموا أن الله kiran da idan ka amsa za ka tira ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan suka kira yau idan suka kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku Allah yace ku amsa kiransa ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an gane ku amsa kiran Allah zuwa ga abin da zai rayar da ku shi ɗan kuma an riga da an gaya mana yadda yake kiran mutanensa yana kiran mutanensa zuwa ga halaka wallahu yad'u Allah kuma shi kuma yana kira ila daris salam shi shaidan kuma innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir da haka ga wanda ya kamata ya zama dole mu ansa kiransu zaka shi shedan yace illa an da'awtukum fastajabtum li na kira ku kawai kuka amsa mini sai me yace ma ana bi musrikum wa ma antum bi musrikhi ni ba yau ba zan iya kutar da ku ba haka kuma to ai abu ya baci ba zan iya tsaman da ku ba haka kuma ba za ku iya ba ni ma ba zan iya ba sai yaya to don haka wai shaidan ma sai ce inni kafartu bima ashraftumuni min kabu ni na kafirce ma abun da kuka hada ni da shi ma tun gabanin haka kuke cewa ni na sa kuka yi ni na sa kuka yi kaza to ni na barranta ma da ku ni yau ban tare da ku ni ma ta kaina nake yi tsakani da Allah mutum zai fita mutum ba zai fita ba dan haka shedan karke shi maki haka Allah tabaraka wa ta'ala yace wa yawm ranan da alkiyama sa'a lokacin nan za ta tsaya ma'ana alkiyama yau ma'idin wannan rana na tashin alkiyama ya tafarraku za su rarrabu ma'ana mumminai za su kasance a gefe su kafirai su kuma a gefe bayan da za su yi wato su wato auri daya a wata aya yau ma'izin ya sadda'o ba zai yi su haɗu a wuri ɗaya ba za su rabu ne kashi biyu wannan na gefe wannan na gefe mana ya ce wa haza ya kunu iza rabu, ta tabaraka wa ta'ala wannan zai kasance ne idan Allah madaukaki ya zo li faslil qada dan Allah ya zo ya hukunci ya rarrabe tsakanin mai gaskiya da ƙarya ya ba mu mai gaskiya gaskiyansa ya tafi aljanna wanda bai da gaskiya kuma wato ya ba rashin gaskiyansa an gane sai ce wani haza ƙila zalika don haka yasa aka faɗi haka abinda za su yi da haka yasa aka yi wannan magana za su nemi me za su nemi ceto daga wajen muminai za su nemi ceto ba zai yi ba amma su muminai kuma ranar tashin alkiyama za su nemi ceto daga Allah tabaraka wata'ala don Allah madaukaki ya zo ya yi hukunci kowa ya hukunta shi yasa farkon ceton da za a nema abinda annabi sallallahu alaihi wasallama zai je nema da farko shine Allah ya saurare mu ya hukunci shine farkon ceto ba wai ceton daga farko sai a tafi aljanna ba dan idan muka je gaban Allah Allah ya yi fushin da bai taba yi ba ba zai ma kowa magana ba ba zai wa kowa magana ba ya yi fushi kowa yana cikin wahala hankalin kowa ya tashi kofalin mutane yana ta tafarfasa mutane su rikice kowa yana hada zuba gurgudun ka yawan zuban da za ka hada a jikinka to ana haka ne ma wasallama zai zo ya tunkuya a ya faɗi a gaban Allah sai ya roƙa ya Allah al'umma ta Allah ka saurare su ka musu hukunci ceto na farko tukuna ka shi yasa aka ce yastashfa'u almu'minuna mu'minai za su nemi ceto ila zuwa ga Allah ta'ala madaukaki an yatiya li qadam adan Allah ya zo yayi hukunci sannan Allah ya muni da mu Allah ya bamu mu nuna kowa matsayin da zai tsaya a lokacin shi dan wuta ma yana gani idan aka yi hukunci zai samu sauki bala'i da ya haɗu da shi a ranar tashin alkiyama wahalan da yake ciki to a tunan ya shiga wuta zai dan samu sauki sauki daga kowa yana nema kawai ya samu matsayinsa ya gane a ina yake an gane daga shi yasa yace wa qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya faɗa fi hasil ayatin karima a cikin wannan aya mai daraja ikhbaran yana ba mu labari amma ya amuru bihi da yake umurta yake umurta da gare shi abunda yake umurta zuwa gare shi ma'ana abunda Allah tabaraka ta'ala yake gaya mana ya umurce mu sannan kuma mu kula da shi sannan kuma abunda yake gaya mana a nan har yanzu kuma abunda mushrikai suka yi na bauta ma abin nan nasu abin nan nasu gumakansu yadda za ta kaya ranar tashin alkiyama shine Allah zai gaya musu makanakun antum mashu da ku din da da kuka bauta ma to ku tsaya inda kuke fa zayyalna bainahum a wannan rana Allah tabaraka wa ta'ala zai raba tsakaninsu Allah zai raba tsakaninsu annahum ankaru su sun yi inkari wato wato ibadansu sun yi inkari za su yi inkari da ibadan da wayannan suka yi da su wa tabarraku minhum sannan kuma za su barranta abinda suka bauta ma abinda suka bauta ma za su yi inkari akan cewa mu ba mu ce ku bauta mana ba abinda suka bauta ma za su barranta da su akan cewa mu ba mu ce ku bauta ku bauta mana ba ashe kenan kowa yana nema ta ina zai fita kowa yana nema ta ina zai fita Daka shi yasa Allah ya ce kalla sayakfuruna bi ibadatihim. ranan tashin alkiyama za su kafirce mabautan da mutanen nan suka yi musu, bautan nan da suka yi musu, za su kafirce. Daka duk wanda ka bauta masa a duniya ranan tashin alkiyama zai barranta da kai. Idan muka ce bauta kamar da kullum ake karantar da mu ba yana nuni sai ka zo ka yi sujada ba idan malami zai halatta maka haram ka bi ka bauta masa idan malami zai haramta maka halal ka bi ka bauta masa idan malami zai shar'anta maka wani nau'i na ibada ba irin yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta ba ba irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar ba to kana bin wannan wato ka bauta masa ranar tashin alkiyama za su yi baran-baran tsakaninsu kamar yadda Allah ya ce istabarra allazina tubiru استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب kauce ma dukkan wani nau'i da wani zai zo ya gwada maka ka bauta masa wanda zai sa a kira shi ka bauta ma wani ba Allah ba saboda ranar tashin alkiyama istabarra allazi min allazina tabaru ranan da waɗanda aka bi su za su barranta ma waɗanda suka bi su su ba su ne suka bata su ne manya-manya waɗanda suka sa aka bauta musu amma ranar ta alkiyama sai su barranta ma waɗanda wato suka bi su kuma zalunci ne wannan ku kuka kira su ku kuka ɗaura su akan wannan suka bi ku suka bar hanya mai kyau suka koma yi muku bauta amma kuma ranar tashin alkiyama sai su ce ba su tare istabarra allazina tubiyu min allazina azab ko me zai kawo wannan sun ga azaba sun ga azaban Allah to a lokacin da suka ga azaban Allah to su ma za su kutar da kansu saboda sun ga irin tanadi irin azaba da Allah tabaraka ta'ala ya tanada ma irin wa'annan mutane sai mai aya ta mai gaba sannan dukkan wani dangantaka da yake tsakanin su a wannan lokaci Allah ya datse shi babu wani dangantaka a'a ɗalibinka ne malaminka ne a'a babbanka ne a'a wane ne naka duk Allah ya datse a lokaci. da haka shi yasa malami komai karatunsa idan ya ɗaura ku akan bid'a ba za ku bi shi ko ba haka bane ba malami komai karatunsa in ya kira ku zuwa bid'a ba a amsa masa haka shi Uthman ya gaya mana mun karanta cikin wasiqatul ikhwan kuma mun karanta makamanciyar haka a cikin wato abin da nurul ba abin malami idan ya kira ka zuwa ga fata duk malamin da ya ce ka yi bidiya 'a ka bar masa kayansa idan yace ku dan ka dan zo kuma dan samu harraka in kana kunya saka ta zo ka ta kansa ko ba haka bane ba me yasa ban bugan ka ba a ban samu dama bane kana dan masa kara kana dan masa wato abin nan kara amma ba a amsa kira mautun komai karatunsa zuwa ga mata kuma kada ku ɗauki cewa mutum in yayi karatu ko zai fata ba kada ku ɗauki cewa mutum yayi karatu duk abin da yake gaya muku gaskiya ne wani zai shigar da son zuciya wani cikin karatun shugabanci yake so idan ba ya ga jama'a sun cika a wurin shi ba to ba zai ji ya kai ba da ta kowane hanya zai yadda zai tara jama'a da haka yasa daga cikin waɗanda suke kira yanzu karatun nan da muke yi tafsirin nan wai ko wa'azi wai shi ma mutum wai sai je ne ya nema masa magani don ya tara jama'a kuna barka in ji ba fulatan in barka tubi in ga tabi da tabi a to sauro ya cije ka kuma na mai kuka ba ya more ba ai sai ya shiru to amma mutum wa'azi Ya mutane bauta Be hula allah mere wa allah wai dubu sai to a ɗaɓɓitimo wai woɗi lakaru feere ɓe waɗata na yimɓe daga nan aikin gaba ɗaya ya tafi da ka sai a ce ka samu ragon suna eh, wai saboda ana haɗuwa ranar suna wallahi lazim akwai ne abu cikin ragon ba zan faɗa ba ko na san abin sai da pin code yawa wani zai ce zai gwada a wani abu musamman a cikin ragon wai a aka nema sannan idan ka nema a je a nemi wane ne a je a nemi wane ne sai ka haɗa idan za ka fita wa'azi sai ka turara bakinka kana zuwa kana inar hamdalillah, na hamadu kowa yana gudu yana rufe shago sai a zo a haɗu kim a ce ba mu gani jama'an da suke haɗuwa wallahi tallahi wasu da sihiri ne don me za a ba ku kai dan ba wa'azi za ka yi batuwa za ka tara wa za ka tara to wannan haka wasu suke yi kira zuwa ga Allah shi ne wai sai har sai har da wani ka sauka hanya su da haka shi ya mutum ya karantar da ku ga me ya karantar da ku in yana kan layi ku dauka in baya kan layi to ka je da kayanka kai ka sani amma yi don Allah yana da wahala wallahi yana da wahala kana ga kaman abun bai da girma ka yi abu don Allah hatta addini ka karantar da mutane don Allah in kai wasa ya sai ya da zaran ka zo ka ga an cika masallaci wallan kai wasa sai ka ji man kai ma ko ka dan hannu ne ko ya ne ko ne shikenan ka tafi ka tafi da ka zo ka ga masallaci ba cika ba sai ka ji karatun sanin sanin haka Allah madaukaki ya shirya da mu Allah ya ba mu ikon idan shi Allah ya tsare mu da riya ya Allah ka tsare mu da ilimin da bashi da amfani wa qala allazina tabu law anna law anna lana karratan waɗanda suka bi suka ce mu ma da za a sake dawo da mu duniya sai me za su musu su kuma fa na tabarra kun ko mu ma za mu barranta a gare ku kamar yadda kuma kuka barranta zai yi su ma suna so da za su dawo duniya wallahi kiran da kuka yi ta yi mana kan bata kan bidiya kan kaza kan kaza wallahi da ba za mu ba to alƙalami ya riga da ya bushe na kazalika yurihim Allah a'malahum haka nan Allah tabaraka wa ta'ala zai nuna musu wato ayyukansu sannan kuma ya zama asara a gare su ya zama barna hmm? wa ma hum bi minan nar su ba za su fita daga cikin wuta ba su riga da sun shiga wato cikin wuta da ka karka yarda wallahi ka daura mutum kan ka gaya mutum gaskiya abinda annabi ya karanta babu wani kwana-kwana don ka tabbatar da wani abun da kake so ka tabbatar don ka kare biyanka ko darajanka ko jama'an da kake gani suke tare da kai kake dan samu wato naira naira biyu a wurin su wannan gaba ne karka yarda da shi Allah madaukaki ya tsare an gane haka wata aya Allah tabaraka wa ta'ala yace wa man adallu mimman yad'u min dunillah wa man adallu mimman yad'u min له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين نعم الله تبارك وتعالى يلا ومن أضل ممن يدعو wayan mata irin wannan da yake kira wato koma bayan Allah a bauta ma wani koma bayan Allah wayan mata wanda yake kiran mutane min dunin lahi wato ba zuwa ga Allah ba da wani Allah amsa shi ne ba wanda ya fi wannan fata ana kiran mutane zuwa ga Allah kai kuma kana kiran mutane zuwa ga wani Allah ana kiran mutane su bauta ma Allah su kadaita Allah kada su yi shirka su kiyaye Allah kai kuma kana kokarin kiran mutane sai sun hada wuri da Allah sai sun kama kafa in ba su kama kafa ba ba za su tsira ba sai sun sallama gaba daya sai sun zama kaman gawa a gaban mai wanke shi don haka ba a so ka ja da su haka suka ce idan kana gaban wani to ka tsaya kaman gawa muridi ya zama kaman gawa a gaban mai wanke shi duk sai ta yadda aka juya sai ta inda aka nuna kada ka ce ba daidai ba kada ka ce babu kyau kada ka ce ba za ka yi ba abinda duk aka ce maka ko babu kyau suka ce ka yi shi yasa suka misalta cewa ka zama kaman gawa a gaban mai wanke gawa Allah madaukaki ya tsare a lokacin da mutum ya zama haka kuma to abinda aka tsara maka gaba ɗaya shi za ka yi shi yasa idan aka tsara maka abin da duk ya saba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka ce ba za ka yi wasu a ce duna ne mako mora ne da ba su da ba su da biyayya sam ba su da biyayya akwai rai yawa da sosai na yawa da dangin bai abin da za a ce ke reni ake karantar da su ba wanda zai karantar da kai ka nan mutum saboda haramun ne amma kai kuma an ka karantar da wani abun da zai rena matsayin don Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah to mu kuma sai mu ce a'a ba za mu yi wannan ba wannan shi yasa Allah ya ce wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu kana kiransa kuma ba zai amsa maka ba gunki masu bauta ma gunki su kira gunki gunki ba zai amsa ba masu bauta ma dutse dutse ba zai amsa ba masu bauta ma waliyai su kira waliyan waliyan ba za su amsa ba ko ba haka bane ba mun sha maimaitawa nan akwai kabarin da ake zuwa a roƙi arziki a cikin adamawan nan akwai kabarin da ake zuwa a nemi haihuwa akwai kabarin da ake zuwa a nemi mulki ba a roƙa ma shi wanda ya rasu gafara ba sai dai a je a roƙi arziki ɗan kasuwa ya je roƙi buɗi wanda bai taɓa haihuwa bai je roƙa wanda zai yi kaza a bude kofa an yi tayin na cikin abin da ɗin ban sani ba ko an cire kafin a da dai kafin ne ko yanzu an kuma da shi tayin koho ka je ka ɗan zagaya kaman ɗawafi haka idan ka zagaya kaman ɗawafi akwai kofar da za ka shiga akwai ta kofar da kuma za ka fita sannan idan ka tsuguna sai dai ka roƙi shi wai ya arzuta ka wallahi tallahi ko na rabo yi yardi bai an dibo borai ko bai an da saboda gidan karatu ne gidan karatu ne ba wanda maka wanda zai yi karatu ya ce maka wallahi wannan ba haramun ba to tunda kun san haramun ne ku hana mutane ma in kuma kuka ki hana mutane in aka ce wa mutane haramun ne yin haka ku bar cewa mutane wahabiyawa ko ba haka bane ba sai mun yaba kai ku ka baro dan haka shi yasa ku bari kuna kiran abun da ba zai amsa ba malla yastajibu lahu ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alqiyama ba zai taba amsa ba ba zai taba me ba ba zai taba amsa ba ku kira wanda zai amsa muku ku kira wanda ba zai mutu ba ku kira rayayye wanda bai bacci wanda ba zai gaji ba ku kira shi mutumin da ya mutu yana da wani matsayi ma to da ya hana mutuwa ma da kada ya mutu sai ya ce wa hum an dubarihim ghafilun su dangane da bauta da su tuke musu ake musu ko kira da ake musu kuna ba su sani ba ba za su sani ba kuma to wannan ba bai isa ba wai za ku shirar nas idan aka tara mutane ranar tashin alkiyama kar ku manta dama farkon ayan wa na shuruhun jami'an idan aka tara mutane ranar tashin alkiyama kanu lakum ada shikenan za su zama makiya juna za su zama makiya juna duk yadda kuka ɗaura soyayya in ba a kan bin manzon Allah yadda annabi ya karantar ba in kan ɓata ne in kan ɓarna kuka so juna to ranar tashi makiya juna kuna gani kuna ƙaunar juna amma kuma abin da ya haɗa ku ba ba addini ba ba abin da ya tabbata ba to nassi na alƙur'ani ya ce mana al'akhillahu yawma izin al'akhillahu Hmm. Allah ya ce mana al'akhillahu yau wani zin ba a li adubu. Kun ga ‘yan uwa a wannan yini ko masoya juna ko abokanai a ranar tashin alkiyama shashi za su ki shashi, za su mai ƙiyayya ga shashi. wanda za su je babu kiyayya akwai soyayya sai su wane ne sai masu tsoron Allah sai masu tsoron Allah su ne kadai za su je haka Allah madaukaki ya sanya mu cikin su haka shine Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana wannan sannan sai ya ce mana wa kama me aya wa wa ka da mun fasa cikin ayar da muke karatu akai wa qala shuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'budun waɗanda shuraka'uhum waɗanda suka hada Allah da shi ɗin, wanda suka bauta suka bauta ma ba Allah ba to su gumakan da waɗanda aka rike su alloli ba waɗanda wanda ba wanda aka rike su alloli za su ce su kuma ma kuntum iyana ta'budun mu kan ba kasance mu kuke ma. kenan ayan da muka karanta istabarra allazina tubi min allazina tabawu ma kuntum iyana ta'budun to tun da haka lamarin yake fakafa billahi shahida فكفى شهيدا بيننا tunda haka lamarin yake to fa kafa billahi shahida ya isa Allah madaukaki ya zama shaida bainana tsakaninmu wa bainakum da ku Allah sai ya yi shaida an gane tunda sun ce ma kun ma kuntum iyana ta'budun mu ba ku kasance mu kuke bauta ma ba wannan ya ce ya bauta masa bauta ma ya ce ba shi ka bauta ma ba to yanzu wane ne ya isa wane ne zai zama sheda kan wannan aikin da aka yi Allah tabaraka wa ta'ala shi ne ce fa kafa billahi shahidan bainana wa bainakum ai ma kunna nashku biha mu ba mu kasance mun san muna sane da wannan ba wala na'lamu bi haka ma ba mu san ba mu kasance muna sane da wannan bautan ba wa inna ma kuntum ta'budunana ku dai kun kasance kuna bauta mana min haisu la nadri bikum mu kan ba mu san da ku ba ma ba ko ba mu san da ku ba ku kun kasance kuna bauta mana amma mu ba mu sani ba amma har in kun yi haka to wallahu shahidun Allah shaida ne bainana wa bainakum saboda akwai waɗanda aka bauta musu ba su suka ce a bauta musu ba ko ba haka ba akwai bayin Allah da ake bauta musu amma ba su suka faɗa ba to da haka su in ka tashi ka ce ka bauta masa shi ya ce ban ban ce ka bauta mini ba to yanzu ya isa Allah ya zama shaida ba irin sa ne zan da ta kaya tsakanin kiristoci da annabi isa alaihi salam ranar tashin alkiyama ba lokacin da allah madaukaki zai tambayi annabi isa dan maryam ko shi ya gaya wa mutane su bauta masa نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام Allah ranar tashin alkiyama zai ce wa annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam kai ce wa mutane su bauta maka da mahaifiyarka su ke ku abun bauta annabi Isa zai ce ni ban gaya musu ba ya Allah ni ban gaya musu ba a an ta kunta linnasi ta kai ko miya ila haini min dunila su yi ku Allah ko bayan Allah sai ya ce me kala subhanaka maganan ma yana da girma annabi Isa bai bar magana haka ba sai ce tsarki ya tabbata ga Allah kala subhanaka ma yakunu ni? an aqula ma laysa bihi bai dacewa a gare ni in faɗi abin da ba gaskiya ba bai yiwuwa annabi ya zo ya gaya mutane abin da ba gaskiya ba ba zai taɓa yiwuwa duk annabawa gaskiya suke gaya mutane sai me yace ya Allah in kun qultu ba ka alimta har in na faɗa su bauta mini da mahaifiyata Allah ka sani saboda akwai masu bauta ma annabi Isa alaihi salam surbi a matsayin Allah akwai wanda suke bauta ma Maryama akwai bangare daga cikin kiristoci masu bautawa maryama wanda suke bauta wanda suke kira virgin mary da aka a coci cocin su za a yi gunkin maryama alaihi salam sai su zo su faɗi a gaban gunkin su roƙi abin da za su roƙa wasu kuma sun yi gunkin annabi isa alaihi salam da aka ranar tashin alkiyama ga abin da annabi isa zai gaya musu ya allah in kuntu kuntu ba wai allah bai sani bai wannan tambaya saboda Allah zai kama su ne ya azabta su da hujja ya azabta su su san cewa ba ya zalunce su bane ba su san cewa su suka zalunci kansu su suka yarda suka rike wani goma bayan Allah ko suka hada Allah da wani wurin bauta in kun tukuntu faqad alita ta alamu ma fi nafsi wala alamu ma fi nafsi ya Allah ka san abin da yake cikin raina ya Allah ka san me yake cikin raina amma ni ban san abin da yake cikin zakin ka ba Allah kun ga duka wannan annabi Isa yana da kansa ne sai me yace musu innaka alihi wa duk ranar tashi alkiyama wannan abin zaka kaya ya Allah kai ka san abin da yake boye in ma na faɗa din Allah kai ka san abin da yake boye to sai ci gaba da faɗa me ya gaya musu sai me aya ma qultu lahum illa أرادني أن أعبد الله وكنت عليهم شهيدا ما ma qultu lahum illa ma amartani bi ya Allah ba abun da na gaya musu sai abun da ka ce ni da ka shi yasa ka tarkam cikin babu ba za ka taba samu kai tsaye magana daga bakin annabi Isa alaihi salatu wa sallam shi Allah ba ba za ka taba samu ba ma qultu lahum illa ma amartani bi sai abun da ka umarce ni da shi ya Allah eh menene Allah ya umarce shi alhamdulillah ko ku bauta ma Allah ubangiji na kuma me ubangijinku sai ku duba tsakanin annabi isa da mai magdalene da aka ce a cikin revelation sura tara aya goma ko goma a sura aya goma sura ta goma aya ko ta sha tara. lokacin da ta ce ta ganshi shi ya fara tasowa daga kabari dan suka ce ita ce mace ta farko da ta ga annabi isa ya taso cikin kabari da aka sai ta ce mana i fell down to his feet to his feet to worship him na faɗi a gabansa a gaban kafafuwansa don in bauta masa sai ya ce thou it's not karki karki bauta mini i am a thy fellow servant ni bawa ne kamar ke ni bawa ne kamar ke da aka bawa baya bauta ma bawa sai ci gaba da gaya ba. su ban gama ban tafi wajen my father and your father babana kuma babanki ana nufin ubangiji na kuma ki Daka idan suka ɗauke shi a matsayin fada shi yasa malamai suke cewa me yasa ba a kiran ita matar yar Allah tunda ce my father and your father ashe kenan kun ga ya hana ta ma kuntu lahu illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbukum ku bauta ma Allah ubangiji na ku bauta ma ubangiji na kuma ubangiji sai me wa kuntu na kasance alaihim shadidan ina mai shaida a halance ina sane da wannan ma kuntu fihi lokacin da nake cikin su a raye ina sane da wannan ya Allah ga abin da na kira su amma me ya faru falamma tawaffaitani ya Allah da ka ɗauke ni kuma sai ya zama kai ne mai su. to a nan sai aka samu irin irin waɗanda suke karanta alkur'ani su fassara shi yadda suka ga dama da Allah ya ce mata wa faita ne sai suka ce to kun ga ƙur'ani ma ya yarda da annabi Isa ya ru. Don haka annabi Isa an gice shi an kashe shi domin don jama'a Don ai ƙurani ya ce ne. haka waɗanda suke ɗan karatu karatun nan suke yi amma idan ka duba yaya sahabbai suka fassara aya yaya manzon Allah ya fassara ya sahabbai suka fassara ya tabi'ai suka ce a wannan yana nufi lokacin da Allah madaukaki ya dauke shi da lokacin da Allah ya dauke shi tunda a can ya sallama innaka anta allamul ghuyub ashe da aka dauke shi ba zai san me yake faruwa ba kuma a bayan kasa zaka shi yasa yace Allah sai kai ka zama wanda ka tsare su kake tare da su ka san menene yake cikin su da abin da suke bauta na fata an gane to anan shi yasa muka wayannan za su ce wa inna ma kuntum ta'buduna da min haisu la nadri bikum haka za su faɗa su masu barkanta wallahu shahid Allah shaida ne na wa tsakanin mu da ku tsakaninmu da kuma ku annamu ma da auna kun ba mu taba kiran ku ba ila ibadatina zuwa bauta mana ba mu taba ba haka za su barra za su gaya musu sannan kuma ba mu umurce ku da bautan ma ba haka ba ma kawai wala rabna bi zalik ba mu yardan muku haka ba ma ba mu kira ku ba ku bauta mana ba mu ma yarda da wannan ba da haka sai in ma sun yarda ne sannan kuma za su kira mutane zuwa ga wannan bauta da haka shi yake mana wato ba mu yarda da wannan ba ma da haka shi yasa ya zama abu mai nauyi akan kafirai ya zama azaba kan kafirai waɗanda suka haɗa Allah allazina abadu waɗanda suka bauta ma ma'allahi tare da Allah gairu waninsa sai zama bala'i a gare su hada Allah da wani sun bauta ma Allah da wani mimma la yasma wanda baya ji wala ba baya gani sannan wala yughni an shay'a ba zai wadatar da su da komi ba yaya za ku je ku bauta ma abin da baya jin ku? ya za ku bauta ma abin da baya ganin ku ya za ku bauta ma abin da ba zai wadatar da ku da gobe ba babu gani lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya kira mahaifinsa me ya fara gaya wa mahaifinsa ya abati limata abudu ma la yasma ya abati limata abudu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka shay'a hmm. yace ya abati ya babana limata abudu ma la yasma dan me kake bauta ma abin da baya ci wala yusiru kake bauta ma abin da baya gani wala yughni anka shay'a kake bauta ma abin da ma ba zai iya wadatar da kai da komai ba dan me to kun ga kenan ashe abin da duk aka bauta masa ba Allah ba baya ji baya gani ba zai wadatar ba kuma da ka shi yasa yana a daidai wannan lokaci da suke bukatan mutane suke bukatan jama'a to a wannan lokaci ne kuma mutane suke barci saboda su sun kauce ma al'adan Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya tura manzanninsa zuwa duniya ya saukar da littattafansa zuwa duniya ya yi umarni a bauta masa shi kadai kada a hada shi da kowa Allah ya hana wato a hada shi da kowa wurin bauta annabawan gaba ɗaya da ya tura su sai ce wala kad ba'asna fi kulli ummati wala kad ba'asna fi kulli ummati rasulan an ya'budu allaha wa yajtanibu فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الارض فانظروا كيف كان أقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون واسأل من أرسلنا من قبلك واسأل من أرسلنا من قريبا رسلنا أجعلنا من دونه آلهة يعبدون أجعلنا من دونه آلهة يعبدون Nam, Allah ta baraka wa ta'ala ya ce, Wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan, hakika na kayar na aika cikin kowace al'umma rasulan manzo, abinda manzon kuma ya je kira dukkan al'umma da na tura musu manzon abinda zai faɗa a ni ku bauta ma Allah wani ta nibu sannan ku nisanci ɗagutu ku kaurace ma ɗagutu ku kafirce ma ɗagutu wanda duk ya kafirce ma ɗagutu mai Allah ya ce ba man yakfur bi ɗagutu فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك به العروة مثقالا بصام لها والله سميع عليم ومن يكفر بالطاغوت wanda duk ya kauce ma wato ya kafirce ma dagudu dagudu duk abin da aka bauta masa ba Allah ba zai suna ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله yayi imani da Allah to wannan ya rike igiyan da ba zai dinke ba shi ya tafi jahili shi ya canki mai dahi ya man da hutu wa yufla faqad istamsaka bil quwwati al da lan da laha wallahu samiun ali da haka ya ce nufi da hutu ku nisanci da hutu famihun daga cikin su man hadalla akwai wanda Allah madaukaki ya shiryar akwai wanda Allah ya shirya cikin su daga cikin su man haqqat alaihi dalala akwai wanda kuma bata ya zama wajibi ya cancanta a kansu su duk yadda aka yi da su su ku ne ba yadda za a yi su shi an gane duk yadda aka yi da su ba za su taba shiriwa ba Allah ka tsare mu sannan kuma akwai fadin Allah wa ma arsalna min qablika ba mu aika ba tun gabanninka min rasulin wani manzo illa nuhi ilayhi fa ce mun yi wahayi zuwa gare shi wahayin da muka masa annahu la ilaha illa ana cewa babu abun bautawa da gaskiya illa ana sai ni inji Allah da ka abuduni wato inji Allah da kuma wasu was'alka tambaya man arsalna min qablika waɗanda muka aika wanninka min rusulina cikin manzanninmu aj'alna min dunin rahmani shin mun sanya koma bayan Allah alihatan wani abu wani gunki yubaluna wanda ake bauta masa babu annabin da yi wannan babu annabawan da wato suka yi wannan ina gani lokaci yayi idan ya ta gaba kuma za mu fara wato lokaci ba mu gama bayani ba duk da cewa aya ta gaba tana da alaka da ayan da muka fasa, amma insha Allah za mu dakata a ne gobe insha Allah da maimaita daga fakafa billahi shahidan sai mu hada da hunarika tabdu kullu nafsin ma aslafat abinda muka faɗa ne Allah ba da ya ba mu dadan sa da muka ga Allah ta da wa ta'ala za mu dakata a nan akwai tambayoyi su ka ba mu kaza da